a wannan darasi namu mai albarka na littafin ihya'u sunna wa ikmadul bid'a daga masallacin ihya'u sunna wanda ke unguwar gwammaja cikin birnin Kano yau insha Allah yi darasi na bakwai in ba manta ba bakon da ya gabata muna karatu cikin aqsamul bid'i mun tsaya a ƙarshen kashi na hudu inda mala yake alqismur rabi' ma huwa makruhun وهو ما تناولته قواعد الكراهة وأدلتها وشيخ يتي القسم الخامس na biyar daga cikin kashe-kashen bid'a ga wanda malaman da suke ganin bid'a ta kasu yace ma huwa mubahun akwai bid'ar da mubahi ce ma'ana halal ne yinta wa huwa ma tanawalathu ibaha shi abinda ake kira da mubahi shine dukkanin abinda ƙa'idojin halacci suka tabbata gare shi ha ko wa'adillatuhu da kuma dalilan haka mina shari'i daga shari'a sai ce katti khazil manakili li islahil aqwati kamar rikar injin niƙa wai don gyaran hatsin da za a ci abinci kaga wannan yake nuna maka shehu dai har ila yau yana kawo kashe-kashen bid'a ne duk da galibi in kun lura shehu dan fodiyo ba maganganunsa yake kawowa ba anan shi ma maganganu ne na malaman da suke cewa bid'a ta kasu to amma za ku ga abin da suke ɗauka a matsayin kashe-kashen bid'a ba bid'a istilahiyya suke nufi ba bid'a lugawiyya bid'a lugawiyya domin maganar injin niƙa wannan addini ne ko al'ada ne al'ada ne bal ma in so samu ne ka ci abincinka ba tare da an surfa ba ya fi lafiya to amma da yake dai zamani ya zo da abu kuma mutane suna son su ji daɗin baka shi kuma galibi abinci in an surfa to ya fi daɗi a baka ko da kwan amfaninsa a jiki ya ragu da haka shehu ya ce dai kaga wannan bida'a ce halal to amma bida'a ce da ma'anar lugha Fararen abu ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas babu injin nika ballanta naka ce ana nika gari a lokacin ko kaza to amma duk da haka shin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma ba sa surfe hatsi su nika su tankade suna yi sai dai ba da injin nika ba ba da injin nika ba to samuwar tankadan da surfan da nikar da dutse ya nuna kenan yanzu dan an samu injin nika ya wakilci wa'yancan shi ma ba zai zama a kira shi da sunan bida'a ba domin an ce bida'a kamar yadda shehu zai sake nanata ta a nan gaba yana mai hakaito maganar wanda daga cikin magabata yake abin da babu a zamanin annabi abin da babu a zamanin annabi da sunan addini to shi ne bid'a in yau an yi shi da sunan addini amma abin da yake a zamanin annabi babu shi kuma ba da sunan addini ba to ko kai shi a yau ba zai zama bid'a ba an gane ko domin dai kamar yadda muka faɗa kamar yadda shehu da kansa ya kawo bid'a dai shine abin da aka yi shi da sunan addini addini ba da sunan al'ada ba da ka yi katti khazil manakili li islahi al aqwati kamar riƙar injin nika ko kuma rariya ko dukkan wani abin da ake gyara hatsi da shi don a yi abinci ya yi daɗi wallibasil hasan da sanya tufafi kyawawa walmaskanil hasan da yin gida mai kyau wa nahawi zalika da makamancin haka to kaga wannan ma duka ba bid'a bane ba sai dai da ma'anar ta lugawiyya cewa fararen abu yanzu ana gini da abubuwan da a da ba da irinsu ake gini ba amma mutanen da su ma suna da gine-gine na ƙaye na isa na alfarma balma Allah ya nuna a ƙur'ani sun fi mu abinda aka ba su na kimiyya da fasahar gini ba a ba mu ba wa amaruha aksara mimma amaruha sun raya duniya sama da yadda mu muka raya ta a zamanin da aka yi adawa masu gini da dutse aka yi dawa. duk waɗannan Allah ya ce allati lam yukhlaq misluha fil bilad ba a taɓa yin irinsu ba a zamani a tarihi intaha shehu ya ce wannan magana ta tike wannan magana shehu ya ciro ta ne daga cikin littafin al-madkhal na ibn al-hajj shafi na ɗari biyar sha a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai ɗaba addaru alkitab al'arabi wacce take a beirut Wakalar qala sahibul istifa shehu yace sahibul istifa ce, wannan sahibul istifa ban gano waye shehu yake nufi da shi ba to amma dai yana hakaito magana ce ta wanda ya gabace shi cikin malamai sai yace al bid'atu abinda ake nufi da bid'a malam yakun fi ahadihi sallallahu alaihi salatu wassalam abinda babu a zamanin annabi to idan ka tsaya a wannan ta'arifin to wannan duk maganganun da shehu ya faɗa za ta shiga duk abin da babu a zamanin annabi samuwarsa a yau shine bid'a to kuma ba haka bane ba abin da babu a zamanin annabi da sunan me addini abin da babu a zamanin annabi da sunan addini to shine yau in kai shi kai ma da sunan addini sai a ce kai bida'a amma ko abu babu shi a zamanin annabi kuma yau sai ya samu amma ba da sunan addini ba dan kai shi ba za a ce kai bida'a ba ko ba haka ba domin mun koma duk ta'arifan da malamai suka yi bid'a eh, eh, eh, ihdathul amri suka ce fi din tariqatun fi shar'i muftara'a tubahi shar'iyya har izuwa karshe da daka shehu yake cewa sahibul istifa ya ce malam ya kun fi adihi alaihi salatu wassalam sai ce wahiya kama kala ibnu abdissalami wannan maganar da sahibul istifa ya faɗa ta yi kama da abin da izuddin ibn abdussalam ya faɗa izuddin ibn abdussalam shine wanda ake wa laƙabi da sultanul ulama sarkin malamai yana da littafi sunansa qawaidul ahkam fi masalihil anam sunansa cikakke shine muhammad izuddin ibn Abdulaziz uh, ibn abdussalam as-sulami ya rasu hijira tana da shekara 660 daidai to a cikin littafin nasa juz'i na biyu ya shafi na ɗari biyu da hudu ya yi faslun fil daɗi fasali game da bid'o'i to a ciki ya kawo wannan magana cewa duk abin da bai kasance a zamanin annabi ba to shine bid'a shine shehu ya kawo anan to shi ma izzuddin ibn abdussalam ya karkasa bid'a to shi ma shehu zai kawo mana maganganun da ya faɗa game da kashe-kashen bid'a sai ce min ha daga cikin bid'a wajibatun akwai bid'ar ma da wajiba ce sai ce ka muqaddimati ma'rifati kitabillahi wa sunnati rasulih kamar sharar fage na sanin littafin Allah da sunnar manzon Allah ilimin mukan da ake koya kafin a shiga karatun Qur'ani ilimin mukan da ake koya kafin a shiga karatun hadisi yace waɗannan ma duk bid'a ne wannan ma ba bid'a bane saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na bada misali a darasin mu na baya duk waɗannan ilimin mukan ya karantar da su to amma labul din ɗalibansa ne ba irin mu ba su ane musu karatu ne na ɗan manyan aji annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da nahawu ya karantar da sarku ya karantar da balaga amma a dunkule karatu irin na ɗan manyan aji ba wai karatu irin na ɗan ƙaramin aji ba wanda sai ka fara masa daga abcd sai ka fara daga alifin ba'o to raunin mu mu a yau shi ya bayi zuwa ga malamai suke fitar da iran wannan mukan daban-daban an gane ko don a samu sauƙin su, a samu sauƙin su. amma manzala sun ya karanta da ƙur'ani da tajwidi amma bai ware ya ce wannan madda kaza madda kaza madda a aikace ke koya musu nana ummu salama tana faɗa a hadisin da imamu ahmad ya rawaito tace karatun annabi akwai madda a ciki kanat qira'atuhu maddan karatun annabi akwai ja duk inda ya kamata a ja yana ja to amma yazo ya ware ya ce wannan ita ce maddul wajib wannan ita ce maddul lazim wannan maddul afli wannan maddul far'i annabi bai yi wannan ba to kaga ko tunda akwai asalin abin dan yanzu an zo an dan fuffutar da shi dan a sauƙaƙa wa ɗalibai ba za ka ce da shi bid'a ba ba fararren abu bane akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to haka nan ilimin hadisi sanin ingancin hadisi da rashin ingancinsa manzala shi ya fara faɗa duk wanda ya zantar da wani hadisi da bai tabbatar da ingancinsa ba kuma ya jingina shi gare ni to ya zama makaryaci kuma ya ce duk wanda ya min ƙarya da gangan ya nemi wajen shiga sa'auta, wannan duk ba tantance ba ifi da sahihi ba ne to amma a matsayi na ilimi na 'yan babban aji ba a matsayi na ilimi na 'yan ƙaramin aji ba yanzu kan in an zo za a karantar da kai ilimin hadisi sai an bi maka daki-daki yadda za ka fahimta ashe hadisi akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai sahihi akwai hasan akwai ba'isi sahihi ga sharuɗansa hasan ga sharuɗansa ina fata an gani da ka izuddin ibn abdulsalam sai zai buga misali da irin bida da shi ya kira ta da suna bid'a kuma ma wajiba yace min nahawil kamar koyan ilimin nahawu wa bayanin da koyan ilmul bayan cikin balaga wa ma da ma wasu waɗannan ilimin muka koyan su dan a iya ƙur'ani koyan su dan a iya hadisi wajibi ne da haka kaga shi a wajensa farar da ilimin mukan da wannan salon bid'a ce to yanzu ma ga wata bida'ar da koyanta ya zama mai wajibi kenan ina fata an gane to amma mu asali ma ba mu sallama cewa wannan bid'a bane ballanta na har mu dauka cewa wajiba ce ko ba wajiba bace asali ma ba bid'a bace kuma yanzu yadda zaka gane ba bid'a bane ba yanzu mutumin da yake iya karanta larabci ya fahimta ba tare da ya ji ya karanta littafin nahau daban ya littafin sarfu daban littafin balaga daban ba yayi daidai ko bai ba yayi laifi ko bai ba bai laifi ba Mana shi sai ɗauki tsari da salo irin na karatun sahabbai kawai komai a dunkule a koye shi a iya ba tare da an warware ba an gane ko Ya ce yace na hibba shari'ati domin kiyaye shari'a ta musulunci la mu illa da zalika ba zai yi ba sai da haka dole sai ka san ilimin muka luga kafin ka iya sanin shari'a wanda kuma sanin shari'a shine tsare shari'a to tsare shari'a ba zai yi ba sai da ilimi to kaga kenan abin da wajibi ba zai yi ba sai da shi shi ma ya zama wajibi wa ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib wannan ka'ida ce usuliyya ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da wajibi baya yiwa sai da shi to shi ma hukuncin sa wajibi ne misali a sallah sallah ba ta yiwa sai da alwala da ka yadda sallah ta zama wajibi alwala ma ta zama ne wajibi alwala ba ta yi sai da tsarki da dukkan dangoginsa to yadda alwala take wajibi haka tsarki ma yake ne wajibi ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib shehu yace wa muharrama izzuddin ibnu abdussalam yace cikin bid'o'i akwai muharrama bid'ar da yin ta haramun ce sai yace ka mazhabil jabariyya kamar hanya ta Jabariya. jabariyya da kansa zai faɗi suwaye su qalu bi adami qudratil hadisi suka ce duk ɗan adam bai da ikon kansa wasu ma'abuta aƙida ce ta ɓata. kalmar jabariya nisbatun ilal jabar jabar ne tirsasawa. an gane ko jabaru daban jabiru daban fa jabaru yakan zo da ma'anar al'ijbar tirsasawa jabaru yakan zo da ma'anar kuma ɗaura ƙashi shi yasa a larabci aka ce jabir fassararsa shine madauri mai daura kashi idan mutum ya karye ya daura shi to kalmar jabir abinda take nufi kenan shine mutanabbi yace la yajburu an-nasu azman an takasiruhu wa la yahiduna azman an tajabiruhu mutane ba su isa su karya kashin da Allah ya daura ba kuma kashin da Allah ya karya ba wanda isa ya daura shi to nan ba daga jabaru na daurawa bane ba diddul kasari ba shi ba a a jabru nan minal ijbar diddul ikhtiyar an gane ko su aqidar jabariya suka ce dan adam bai da ikon kansa duk abin da yayi Allah ne ya kaddara masa da haka in ya mutu Allah ya sa shi auta ya zalunce shi suka jingina wa Allah zalunci suka dauke wa dan adam laifi koda yayi suka ce in giya ka sha Allah ne ya kaddara ma ba ka bane in zina kai Allah ne ya kaddara ma ba laifinka ba ne da ka zama musulmi haka Allah ya so ya ganka da ka zama kafiri haka Allah ya so ya ganka to da ka bai kamata ya kama ka dan kai wani abu ba to wannan kaga aqida ce ta bata kirkirarren al'amari ne babu ita a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ka shehu yace ibn abdussalam yace wannan aqidar zaka kudir zaka kirga ta cikin bid'o'i kuma bid'o'i wanda suke haramun a aikata su to wannan kwata-kwata bata ce bata ce shi abinda ake kidan ya shi a babin bata da son zuciya domin wannan abin da suka faɗa babu wani nassi da ya goyi da bayansa a kansa babu asalinsa ma a addini ballantana ka kwaikwaye shi ka ce za ka yi kama da na addini babu shi to amma ita kuma bida abin da ake nufi abin da yana da wani abu makamancinsa a addini sai ka kwaikwayi na addinin kai kuma sai kai fojari shin a addini akwai aƙidar ɗan adam bayi da tasiri a aikinsa babu shi a addini Allah ya halicci ɗan adam kuma ya bashi ikhtiyar zaɓi inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain man amila salihan falinafsi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid Allah madaukin sarki ya baka zaɓi duk abin da kaga dama ka yi amma dai ga gaskiya ya yi bayaninta ga kuma ɓata ya yi bayaninta da haka wannan yana daga cikin son zuciya da kuma ɓata ba bida ake ɗaukarsa ba sai ce wal murji'a nan masu aƙidar irja'i murji'a irja'i yace qalu su sun ce al'azabu lil kuffari faqad azaba ta kafirai ke kaɗai. da haka sun ce dukkanin wanda ya shiga musulunci sai ya shiga aljanna duk abin da musulmi zai yi Allah ba zai kama shi da laifi ba su kuma aqidar irja'i kenan wannan aqidar ita ce ta kama da aqidar kiristanci ɗari bisa ɗari abinda kiristoci suke cewa in dai ka zama kirista to kai dan aljanna ne ko me za ka yi ba zai cutar da kai ba shi yasa za ka ga su ba su fiye damuwa da tarbiyyantar da mutanensu ba don ka ga kirista yana duk abin da ya ga dama wannan ba bakon abu ba ne ba malam bello ya bai taba ba da wani labari yace wani abin mamaki ya taba faruwa wata rana an gayyace su lokacin yana aiki a ina jin ko medical center ce ta sokoto federal medical center yace to akwai darasoci waɗanda kiristoci ne abokansa na aiki sai ɗaya daga ciki zai yi aure sai aka gayyace su ya ce duk musulmin wajen sai suka ƙi zuwa shi ko ya ce sai ya ji ya ga ƙwal'uwar daka sai da ya ji aka sa su a high table ga shi a matsayin malamin addini ga kuma fastoci sun zo fastowa na fastowa na duk aka jera su ya ce kuma sai aka kawo giya duk aka jera musu yace yana zira wa sarauta Allah ido bayan an gama wa'azuzzuka aka ce to a ci abinci sai ga fasto ya bude giya sai tambaye shi ce wannan ka san me ce yace ya sani giya ce ce kuma zaka sha ya ga wancan ma ya bude yace kai ma ka san me ce yace eh giya ce ce kuma zaka sha ce kuma a gaban mabiyanku yace to kun ga bambancin mu da ku kenan mu ko malami zai yi laifi bai a gaban mabiya saboda da kayi shi kenan an daina ɗaukar ka malami amma ku a gaban mabiyanku ku ne ya kamata ku zama abin koyi amma ku kuke fara koya musu shegantaka ku sha giya a gaban su ku yi rawa da mata a gaban su ku yi kaza ku yi kaza to sun saki duk yawancin koyarwa addinin duk irin waɗannan abubuwan akwai su a addinin su kar a sha giya ko malami ko wanda ba malami ba kar bata ta fita da tsaraici ko sista rabaran sista ko ba rabaran sista ba kowace an ce ta rufe jikinta ba sai ka sha mamaki daga ɗakunan addinin su kuma fitsara take fitowa ina fata an gani to kuma duk da haka su abin da suke rarrashin mabiyansu da shi ba ku da matsala ai tun da kun yarda da yeso to yeso zai zo ya cece ku ya ɗauke ku ya kai ku sama shi yasa eh, wani gidan tambayoyin addinin kirista a jihar kaduna wani gidan rediyo aka taɓa tambayar wani fasto wai mutum kirista zai shiga aljanna ya sai da ya ma dariya ya ce da da gidan ubansa dole ne kaga wannan babu shi a musulunci babu shi a musulunci a musulunci dan ka ce ka musulunta wannan bai halatta maka kai komai ba kuma bai halatta maka ka taka doka ba da ka shiga musulunci ma shine farkon kiyaye doka doka ta fara aiki a kanka innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu al'iman wal amalu salih amma su sun ce a'a su a suka ce la duroma ma al'imani ma'afiya, duk zunubin da za ka yi inda ka kace ka yi imani da Allah to zunubin ba zai hana ka shiga aljanna ba kuma suka ce mutane a wajen imani daidai suke annaba ne kawai suka ɗaru kowa amma ba wanda ya fi wani da wanda ya shekara miliyan a musulunci da wanda ya shigo yanzu sakan biyu suka ce duk kun zama kunnen doki to kaga wannan ƙarya ne babu wannan a musulunci ubangiji ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabli fati wa qatal ba zai yi wanda ya musulunta tun jiya da shekaran jiya aka yi hijira aka yi gwagwarmaya kai kawai yau dan ka zo ka musulunta ka ce ka kamo shi baya yi wa yasa wasu mutanen kauye suka zo suka musulunta sai suka koma su ne wa kansu kirari suna cewa amanna mu ma fa yau muminai ne sai Allah ya ce a kun yi gaggawa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wannan ita ce aqidar irja'i to kaga farar da wannan aqidar a cikin musulunci a nan izzuddin ibn Abdusalam, Allah ya ji kansa da rama ya ce ita ma bid'a ce amma muharrama to wannan kan ma'afiya ce ba bid'a ba ce wannan kashe-kashen da wannan abin da malamai suka faɗa a nan Allah maɗaukin sarki ya ji kansu da rahama ya gadarwa da waɗansu irin wannan tunanin har a cikinmu za ga mutum a saɓo sai ke masa bida'a. bid'a sabo ce amma ita tana da sigga ta musamman ita mai yin ta baya jin sabo yake yana jin ibada yake yanzu da wanda yake maulidi da wanda yake shan giya daidai suke duk laifi suke amma daban-daban wannan laifinsa bid'a wancan laifinsa ma'afiya wannan mai shan giya ya tabbatar sabawa Allah yake yi wannan kuma mai maulidi yana jin cewa ne lada zai samu shi yasa malamai a hikimar su ta magana suka ce mai shan giya ya fi sauƙin matsala saboda wanda yake laifi ya san laifi yake ya fi an fi sa masa ran da zai ne zai tuba amma wanda yake laifi yake jin lada za a bashi kan ka shawo kansa fa da wahala kan ka shawo kansa da wahala yanzu ka sau da dama abubuwan da ake yi a bukukuwa sai mu ce bid'a ba bid'a ba ce ma'afiya ce mata su fita tsirara a wajen biki a yi kaɗe-kaɗe wannan ba bid'a ba ce ma'afiya ce ma'afiya ce to haka nan misali shan taba ba haushi ya kira da yake shiga da tushen bid'a wa yaro in baka sha kunna ka rike ina zancen shiga da tushen bid'a sigari ma'afiya ce ba bid'a ba ce to an samu wannan cakuɗan maganganu a ilimi sakamakon irin wannan abin da yake ma'afiya ce sai aka kawo shi babin bid'a to sai mutane suka fita da irin wannan tunanin aiki nan ma za a akwai ma'afiya daban bid'a daban bid'a yin abu da sunan addini da kuma niyyar a samu lada amma ma'afiya yin abu wanda ya saba wa addini ba kuma da niyyar samun lada ba bal ma yi ya san laifi yake yi laifi yake yi da irja'i da i'tizali da jabariyanci da dukkanin waɗannan aƙidu gurɓatattu masu yin su a kan ɓata suke ba su da wata madogara ta shari'a ballantana ma a ce bida'a suka yi bal hasali ma saɓa wa nassosin shari'a suke yi ƙarara sannan shehu ya ce izuddin ibn abdulsalam ya ce warraddu alaihim da mai da martani ga ire-iren masu wannan mummunan aƙida hibzan shari'ati wannan bawa shari'a kariya ne min bid'atihim daga bid'arsu fardu kifayacin kuma yin hakan farali ne na kifaya ma'ana dole ne a samu cikin al'umma waɗanda za su tsayu da ba da martani ga maɓarnata idan kun lura da kyau za ku ga cikin malamai masu karantarwa akwai wanda karatunsa ya fi fuskanta zuwa ga mata akwai wanda karatunsa ya fi fuskanta zuwa ga gyaran zuciya akwai wanda karatunsa ya fi fuskanta zuwa ga kawai ya za a yi a ibada to wannan haka yake a shari'ar musulunci shi musulunci babban gida ne a cikinsa akwai ɗakuna to da haka ya kamata a ce kuma ɗakunan nan suna da wunduna da haka wani zai tare waccan kofar wani zai tare waccan kofar wani zai tare waccan kofar haka ake tun asalin musulunci da haka ya faro so da haka shehu dan fodiyo yace duk abin da kowa ya tsaya yana yi yana wakiltar dan uwansa ne akwai cikin daliban ilimi wanda zaka ga su kawai abin da suka fi damuwa da shi ba sa zuwa su buɗe majalisi irin wannan suna karantar da mutane su kawai jira suke su ji mai yan bid'a za su jefo na shubha ga musulmi su kuma sai su yi me sai su raddi to wannan haka yake shine Allah subhanahu wata'ala yake falawla la far min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yarhamun a samu suna toshe wata kafa wacce za a iya tsallako wa musulmi ta ita a yi musu barazana zaka ga wani kuma cikin malaman addini shi bai damu da ya karantar da musulmai ba abin da ya damu ya zai kira wanda ba musulmin ba su shigo musuluncin da ya an tayo muku su sun shigo sai ya baku da aikin ya gama nasa to haka ake yi kowa ya je tare wata kafa da haka da haka shehu ya ce wa manduba akwai bid'a wacce take mandubiya mana wacce ake maso a yi ta bid'a kuma to amma shehu yana hakaito maganar izuddin ibn Abdussalam ne yace ka tarawihi kamar sallar tarawihi to kaga idan ka ce sallar tarawihi bid'a ce sai dai inda ma'anar luga tunda sayyidina Umar ya ce ni'imatul ni'matul bid'atu hazihi da Umar ya ce bid'a anan ba yana nufin fararren abu a addini ba yana nufin fararren abu a al'ada domin an yi shida da sunan addini manzo Allah ya daina yi yanzu kuma Umar ya dawo da shi ya sabunta ba ya kirkira ba domin kalmar bid'a tana zuwa da ma'ana ash-shay'ul jadid wanda shine ma'anarta ta luga to da ta yake wa bina'ar rabti da kuma wa bina'ir rabti da kuma gina headquarter headquarter na jami'an tsaro a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sojoji ba su da wani sansani a ce ga division na 'yan sanda ga bariki na sojoji ga kaza hasali ma ba a kasa su ba duk a dunkule suke duk abu ɗaya suke yi to yanzu da aka zo aka wawware waɗannan sunan su 'yan sanda su kula da abin da ya shafi hidindimin mutane junansu a cikin gari waɗannan sunansu sojoji wanda suke ba da tsaro in wata matsala ta taso daga waje waɗannan sunansu mokol waɗanda suke shirin ko ta kwana na in wata fitina ta faru a tsakanin mutane junansu da a zamanin annabi kaga ba wannan kashe-kashen amma dai duk sahabbai suna yin aiki na agaji aiki na sojoji aiki na kwana-kwana aiki na 'yan sanda da sauransu to daga baya an zo an warware wal madaris da gina makarantu a ce wannan makaranta ce ta koyan kaza kuma ta yara ƙanana wannan makaranta ce ta koyan kaza kuma ta samari wannan makaranta ce ta koyan kaza kuma ta manyan mutane kaga a zamanin annabi duk ba wannan manzo yana karantar da sahabbansa ne a cakuɗa a dunkule yara da manya da dattawa da kowa shi yasa sayyidina abdullahi dan umar yake bada labari yace wata rana muna makaranta a gaban annabi da abubakar da umar da Usmanu, da ali kuma da mu yara a ciki sai annabi ya je ho tambaya yace wata bishiya ce take da kamar hali irin na mumini tana da tabbatuwa a ƙasa zai wahala ka ganta a ƙasa ta faɗi zai wahala ka ga ganyenta ma ya tsunko ya faɗi sai dai a tsunko shi abdullahi dan umar ya ce sahabbai sai suka shiga tattaunawa wannan ya ce bishiyar kaza ce annabi ya ce a'a wannan ya ce bishiyar kaza ce annabi ya ce a'a abdullahi dan umar ya ce ni kwa tun a farko na gano wace bishiya ce dabiniya ce ya ce to amma sai na ji kunyar kar in ba da amsa abubakar bai bayar ba babana umar bai bayar ba usmanu bai bayar ba aliyu bai bayar ba ibn umar yace sai nayi shiru ni ma ya ce to sai da muka taso babana ya kamo hannuna umar kenan za su gida sai na ce masa baba ai tun lokacin da annabi ya tambayar nan da farko ni na gane wace bishiya ce dabiniya ce ya ce to me yasa baka faɗa ba ya ce a na ji kunya kai baka faɗa ba abubakar ya ce kash ina ma ka faɗa ko da ni ban faɗa ba a ce daga gida na amsar ta fito ai zan gida kaga su suna yi a tare ne ana karantar da su a tare kuma da han mata a dunkule ake da su sukan zauna ne a baya bayan sahu maza suna da gaba to sau da dama wannan baya kosar da kishirwarsu ta bukatu na tambayoyin da za su ya amsa musu to sai da suka yi koke daban cewa maza sun tattare gabansu su ma a ware su to shine sai annabi ya ware musu rana ya ware musu lokaci yake karantar da su su kadai wal kalami fi daqa'iqis sufiyya da kuma maganganu waɗanda suke masu zurfi akan abin da ya shafi gyaran zuciya a nan sufiya da shehu ya faɗa yana nufin sufiyatul asli sufaye na asali tun daga zamanin tabi'ai aka samu mutanen da suke ba da mahimmanci wajen abin da ya shafi gyaran zuciya abin da ya shafi abubuwa na batun tashin alkiyama da sauransu da zuhudu a farko ba sufiya ake kiransu ba ana kiransu da suna zuhadu masu gudun duniya irin su mujahid an gane ko irin su hasanul bakari irin su sahal ibn abdullahi tusturi to ire-iren waɗannan wanda ake kira da suna zuhad to za ka ga su sun fi ba da mahimmanci wajen abin da ya shafi gyaran zuciya to in magana akan ire-iren waɗannan abubuwa shehu ya wannan ma fararren al'amari ne to ala ayyati hal magana akan gyaran zuciya shi ma duk abu ne wanda annabi sallallahu ya karantar da shi a dunkule kuma ba yana nufin ka zo ka kirkiri wata ibada taka ta kanka ba a abin da annabi ya karantar da sahabbai a dunkule shine abin da in kai kuma zuciyarka za ta gyaru in kai kuma zaka ka tuna lahira in kai kuma zaka ka zamo ka karanta son duniya amma ba wai abin da yau muke gani ba na musu su zo su kirkiri wasu salatai su kirkiri wasu ibadu da sauransu wai da hujjar neman gyaran zuciya ko kuma su rinka yin zikiri ko salati saɓanin yadda annabi ya koyar da yadda za a yi da sunan kuma za a samu gyaran zuciya ko za a samu kusanci zuwa ga Allah to ballantana kuma har a wuce gona da iri a koma ana ɗaukar shehunnai ana ba su sifofi na Allah da aka kalmar da ka'iƙi sufiya a nan shehu ba yana nufin maganganu irin na wahadatul wujudi ko makamantansu ba wanda su sufayen yau suke suke amansu ko suke faɗarsu to sannan in ma mun ɗauka hakan ne nasun ne to shehu ya kira sufanci a nan da sunan bida'a sai dai ya ce mubaha ce halacce amma dai bida'a ce to shehu ya ce wa mubaha da kuma bid'ar da halacce a yi ta waccan kai mandubiya ce ma'ana mustahabbiya ce ya ce wa mubaha akwai bid'ar da kuma mubaha ce halacce yin ta sai ce kalmusafa hati kamar gaisawa aqiba salatu subhi wal asri bayan an idar da sallah asuba mutane za su ga sukan gaggaisa to haka nan ma bayan sallar la'asar mutane in an idar da sallah sukan gaggaisa shehu yace wannan bid'a ce amma halal ne yin ta to cewa bid'a ce gaisawa bayan sallah sai dai in an rike shi da sunan addini in ba a rike shi da sunan addini ba aka bar shi a tsayin matsayin babin gaisuwa to gaisuwa ba bid'a bace ba kuma gaisuwa al'ada ce take hukunta yaushe za a yi ta akwai lokutan da ake gaisuwa da kuma yanayin gaisuwar da ake akwai lokacin da mutane ba su saba gaishe da junansu ba irin wannan lokaci amma normally daman da safan an tashi ana ne ana gaisuwa to inda kawai matsalar take faruwa shine a mai da shi dole sai a bayan sallah kuma a rinka yi kullum to wannan ba bid'a za a kira shi ba sai dai a kira shi da sunan me bai halatta ba domin kada mutane su ɗauka kamar yana daga cikin sallar kamar shi ma wani yanki ne na sallah abin da yasa ba za a ce da shi bid'a ba saboda asalinsa akwai a addini gaisuwa akwai ta asali a addini amma kila raba ta da sallah da kuma lizimtar yin haka to shine zai zama wani abu wanda yake mazmuni kamar yadda da yawan malamai sun yi magana ba sai shehu dan fodiyo anan ba kadai ba sai izuddin ibnu abdussalam ba har malamai mu'asirin sun yi maganganu akan irin wannan gaisuwar kullun kullun an idar da sallah shehu ya ce wata basu fi laza'izil ma'akili da kuma wuce gona da iri wajen jin daɗi na ababen ci wai shi ma bida ce amma dai halar ne a yi kawai ka ji kana son cakulet kullum kai ta shan cakulet oba kullum ba ka rabuwa da yan alawarka ta kaga wannan shi ma ba bida ba ce domin ba ababen addini ba ne ababen al'ada ne wal masharib hakanan da yalwatawa wajen shan abin sha akwai mutumin da kullum sai ya sha coca cola in bai sha ba ba zaman lafiya wani kullum sai ya sha shayi wani kullum sai ya sha nescafe kullum duk motsi to wannan shi ma shehu ya ce bid'a ce amma halal wal malabis da yalwatawa wajen tufafi baya sa tufafi jigari jigari sai mai tsada an gane ko wal masakin hakanan wajen gidan zama ana gwangwajewa wajen gina gida shehu ya ce to wannan ma bida ce amma halacce a yi ta wa tausi'il akmani da yin fankama fankaman riguna kamar afake domin kalmar akmam jam'i ne na kum kum shine kamar hannun riga a yi shi babba to su da manyan mutane sukan bambanta ɗinkinsu da na ƙanana kamar yanzu ne mu ce akwai riguna na sarakai riguna na masu mulki an gane ko ka ga riga ta sha aiki tun daga sama har ƙasa to shehu ya ce yin wannan shi ma bid'a ce amma kuma halal to amma duk waɗannan kamar yadda na faɗa in ma mun sallama bid'a ne to da ma'anaha al-lughawi la bi ma'anaha al-istilahi domin wanda ya zo ya riga aska biyar ko aska shida ko bakwai ko sha kaza baya jin cewa ibada yake yi kawai yana yin abin da a asali ne Allah ya halatta masa yi wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah yake ni na halitta muku duk abin da ke cikin ban kasa baki daya shine asalin halal duk abin da yake a duniya an halatta wa dan adam yayi wanda ba a so yayi sai a ce masa banda kaza banda kaza banda kaza da ka halal ya fi haram yawa shi yasa haram shi ake irgawa amma shi halal ba zai irgu ba halal ba zai irgu ba to kaga wannan yake nuna maka fadin rahamar Allah abin da yake kar a yi bai kai wanda ya ce me a yi ba da aka halal ya fi haram yawa to wannan ya shiga ƙarƙashin halal ko an yi a zamanin annabi ko ba a yi shi ba in an yi a yanzu ba a yi laifi ba tunda dai Allah tuntuni ya faɗa cewa duk abin da ke duniya na halatta muku ku yi wanda na so ku yi kuma ban da shi Ga shi kuma ayoyi sun kayyade sun iyakance yanzu kaga kamar hawa mota Za ka ce hawa mota bid'a bace tunda ai a zamanin annabi babu mota a'a da akwai motar ne sai annabi bai hau ba to shine sai ta zama me kuma inda hawan addini ne to shine sai ya zama bid'a amma annabi dukkanin ababen hawa na zamaninsa ya hau da a ce ya riski namu ma na zamaninmu su ma da zai hau intaha shehu ya ce maganganun izuddin ibn abdulsalam sun tike a nan kuma shine ƙarshen fasalin da ya kira shi da suna a bidai sai ce ma yunkaru min albida'i wa ma la yunkaru bid'ar da ake inkari da wacce ba a inkari to abin tambaya kaga ga wanda suka kaskasa bid'a su a wajensu akwai bid'ar da ba munkara bace to abu in ba munkari bane kaga ba za ka hana shi ba to amma in ya tabbata munkari ne fa dole a hana duk da shi ma shehu zaka ga yayi wata magana da za ta nuna maka kamar an yi kwan gaba kwan baya domin Mazala Allah ya bada ka'ida a hadisin Abu Sa'id al-Khudri cikin sahih Muslim man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda yaga abin ki a cikin ku ya kauda shi sai dai kowa da irin damar da Allah ya bashi wani zai iya kawowa da hannu wani ba zai iya kawowa da hannu ba mafi yawan masu ikon kawowa da hannu sune masu mulki su Allah ya bawa ikon karfi su suke canja abu da hannunsu ana nufin ikon su fa in lam yastati in ba zai iya canja da hannu ba fa fa da baki kowa ma zai iya yin nasiha da baki a daina daidai ba ne bane ayi kaza daidai ne amma wanda suka fi wannan ikon a cikin mutane su ne ba malamai su Allah ya bawa bakin magana su za su jawo aya su jawo hadisai fa in lam yasadi in ba za ka iya yi da baki ba ba za ka iya yi da hannu ba baka cikin masu mulki baka cikin malamai to kai kuma fa fa bi qalbihi sai ka kiba abin a zuciyarka in ana yi ka tashi ka bar wajen shine babbar alamar da take nuna baka so in ana yi ka bar waje amma kana waje ana laifi to ba wata hujja da zaka ce ba ka so kuma ba daure ka akai ba shi yasa Allah ya ce wa qad nuzila alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayrihi innakum izan mithluhum inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a mun gaya muku a littafi in kuka ji ana ba daidai ba kuna waje ku tashi ku bar wajen in kwa ba haka ba to da ku da masu yi duk ɗaya kuke a wajen Allah to da ka dai bid'a ga malaman da ba su yadda tana da kashe-kashe ba suka yi mata kuɗin gora kamar yadda hadisi ya yi mata wa kullu bid'atin balala suka ce to dukkan bid'a munkari ce dukkan bid'a za a kawar da ita sai dai ya danganta da mataki-mataki na kawarwar da ikon mai kawarwar da salo na hikima wajen kawarwar akwai bid'ar da in zaka kawar da ita sai da duka ba sai an sa duka ake kawar da ita kuma ya danganta da ikon wanda zai kawar kaga sayyidina Umar a irin wannan wata na Rajab duka yake in yaji ana azumi Umar yawo yake a cikin Madina da rana da kwanan abinci idan yazo ya tarar da majalisa sai ki a buɗe abinci ce bismillah da ya ga kaki ci daman da sandarsa ko kararsa sai ka sha duka to kaga a matsayinsa na shugaba yana yaƙar bid'a hadda duka haka Umar in ya ganka kana yin sallah bayan la'asar duk da kaga wannan ba bid'a bace ma'asiya ce tunda annabi ya hana yace kar ayi to amma sai dai hanin ba hani bane na haramci mana inda mutum zai bari shi yafi in yayi kuma ba za ka ce yayi laifi ba abin da yasa aka hana domin lokaci ne da masu bautar rana suke yin bautar kar ku dace da su suna sujjada su ga rana kai kuma kana sujjada ga Allah to shedan sai ya dada ziga su da taka yace ai ga wani ma shi ma yana yi ku ci gaba da yi me bambancin takun da tasa to shi yasa shari'a sai ta hana mu yin sallar nafila bayan ta asuba a lokacin da rana take hudowa har sai ta gama hudowa bayan la'asar lokacin da take faduwa har sai ta gama faduwa annabi yace saboda masu bautar rana lokacin da za ta hudo da safe sai su je su yi mata sujjada suna mata bauta shi kuma shaidan da ya ga haka sai je ya haɗa ranar da kansa sai su fito tare su suna ganin kamar ranar su jada, amma shaidan suka yi wa to haka in za ta faɗi sai ya zo ya sake makalewa da ita su suna ganin rana suke jada, amma kuma shaidan suke yi wa to kaga in mu ma muna yi a wannan lokacin duk da mu ba shaidan din muka nufa ba ba kuma ranar muka nufa ba to amma shaidan sai ya samu damar da zai ci gaba da halakar da wasu daga cikin bayi shi yasa aka ce to a kauracewa haka to na Umar in ya ga mutum yana sallah irin wannan lokacin duka yake shi ma to shine shehu ya ce wa amma ma yunkaru min albida'i amma wacce za a hana daga cikin bid'o'i wa ma la yunkaru minha da wacce ba za a hana ba fa alam to kai sani waffaqana Allah wa iyya Allah ya datar da mu da kai mai sauraro annahu taqaddama haƙiƙa zance ya gabata أن الشيخ إز الدين ابن عبد, ابن عبد السلام شيخ إز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء قال ياتي الإنكار هنا ابن برنا متعلق بما أجمع على إيجابه أو تحريمه yana da alaƙa da abin da malamai suka yi ijima'i akan wajabcinsa ko haramcinsa idan malamai suka yi ijima'i akan abu kaza wajibi ne to wanda baya yi dole a tsawatar masa idan malamai suka yi ijima'i abu kaza haramun ne to me yi dole ne a yi ne a tsawatar masa da ka shi a wajen izzuddin ibn abdulsalam ba a inkarin munkari sai in malamai sun yi ijima'i ala annahu munkarun an gane ko ba a cewa a bar abu sai abin da malamai suka yi ijima'i akan wannan abin mummuna ne an fahimci wannan to bisa ga wannan ka'ida kaga kenan a wajen izzuddin ibn abdussalam ba za a yi magana akan adena maulidi ba duk abin da ake akan maulidi sai a ja baki a yi shiru saboda me saboda ai akwai wanda suke ganin ba laifi bane in an yi an gane ko to amma wannan daidai ne ba daidai bane ba ita gaskiya ba na farko tukuna mashin akwai matsalar da malamai suka ijma'i akan ta idan aka ce ijma'i mu fahimta da yaren ilimi ana nufin kaso mai yawa na malamai wanda duniyar ilimi ta yadda da su suka tafi akan abu kaza ne to shine ijma'i amma tunda Allah ya duniya ba a taba samun wata matsala kwaya ɗaya da kowa ya haɗa akan ta ba babu ita in dai ka cire rukunnan musulunci ka cire shi Allah subhanahu wata'ala kansa ka cire manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani to ba abin da al'umma ta ijma'i akan sa sai dai mafi yawa sun tafi akan kaza to wannan shine abin lura an gane ko da izuddin ibn abdulsalam ya ce abinda malamai suka yi ijimai akan wajabcinsa ko suka yi ijimai akan haramcinsa to shine abinda za a yi inkari in na ne akan ayi in na bari ne akan a bari ya ce faman taraka duk wanda ya bar maktulifa fi wujudihi abinda malamai sun yi saɓani akan wajabcinsa aw fa'ala ko ya aikata maktulifa fi taharimihi abinda malamai suka sabani akan haramcin sa fa in qallada ba'd al ulama'i in yayi taqalidi ne da wasu daga cikin malamai yana koyi da su ne domin akwai maganar da zaka samu duk da mai rauni ce amma wani daga cikin malamai ya ce ayi ta to yanzu nan, idan mutum yana yi ko da a ce maganar marjuhiya ce ba za ka hana shi ba sai ka bar shi yanzu bari in ba mu misalin abu kwaya ɗaya wanda kowa zai gane muninsa kuma abin zai fito fili yanzu cikin malamai akwai wanda ya ce idan za ka auri mace sai ka je ta yi tsirara tumbur ka ganta amma kowa ya ji wannan magana ai ya san mace idan magana ce marjuhiya ce marjuhiya ce saboda muninta a fili yake kazantarta a fili take wannan magana bata dace da musulunci ba amma wani daga cikin malamai ya faɗa ibn hazam al-andalusi ya faɗi wannan magana amma duk malaman musulunci ba su yarda da wannan magana tasa ba to shi kenan yanzu wani sai ya ce to shi yana neman aure a kawo masa budurwar tsarara. shi kenan sai a gaba baki a masa shiru to a bisa wannan ka'idar abin da ake cewa kenan ai wani daga cikin malamai ya faɗa to da yawan maɓarnata da irin wannan suke fakewa sai su je su kalato maganar wani malami ko mun rauninta da rashin hujjata sai su ce ai an taɓa faɗa to wannan kuma ba daidai bane ba yanzu kamar matsalar kiɗa ne da rawa da waƙa a cikin malaman musulunci ɗari a misali tamanin da biyar ko casa'in da biyar duk sun tafi waƙa da kiɗa haramun ce bai wuce malami ɗaya biyu ba da suka ce babu laifi to shi kenan maganarsa sai ta zama a ta dj a gari to shi ne abin da izuddin ibn abdulsalam yake faɗa ana idan akwai wata matsala da malamai suka yi saɓani a kanta komin raunin wani malami ta fuskar dalili in dai shi ya halatta sai wani yake koyi da shi yake yi to ba za a hana shi ba ta yi haka ne ba wata fitsara da za a hana a duniya saboda kowace fitsara sai ka samu wani zai makale mata ya ce ai ba laifi in an yi ina fata an gani. da haka abin da za mu kula da shi a nan ne, na farko dai jima'i a cewa duk malamai su haɗu su faɗi magana ɗaya akan abu babu shi in ba akan wa'ancan abubuwan da na faɗa mana bana addini duk wata matsalar da zaka samu ta addini sai ka samu wanda ya mai ya saki layi daga cikin malamai ya faɗi saɓanin abin da majority jumhurin malamai suka faɗa tun daga kan sahabbai kuma har yau to amma ba a damuwa da irin waɗannan wanda suke aran kafa su sauka daga layi ba a damuwa da maganganunsu ana ɗaukar magana ce ta malamai majoratinsu da hujjojinsu da dalilansu da aka yanzu wani malami da zo zai ce maka kiɗa halal ne kai kanka ma a zuciyarka ka san baka yadda ba ƙarya ne sai dai kawai so kake kai sharholiyar ka tafi kai ka, ba sai ka dogara da magana wani malami ba yawwa to wannan shine da aka yace fala kara alaihi illa ay yuqallidahu fi mas'alatin yunqadu hukmuhu fiha sai dai idan kayi takalidi da malami a ƙarƙashin mas'alar da shi kansa hujjojin da ya gina matsalar a kai ko ya dogara da su wajen tasa fatawar yunƙazu ababen a warware ne ba su da wata hujja ba su da wata makama intaha maganar ta tike nan shehu ya yace ƙultu nace wa ala bisa ga wannan bayani fala ya juzu laka kenan bai halatta ba gare ka an tunkira bid'ata ata, inkarin yi in ka ga in kaga ana yi ala ahadin ga wani illa an ta'alama na farko dole sai ka san annaha min al muharramati ijma'an wannan bid'ar bid'a ce haramun kuma bisa ga ijma'in malamai bid'a ce haramun bisa ga ijma'in malamai to a bisa ga abin da muke tafiya a kai wanda shi yafi dalilai duk bid'a haramun ce duk bid'a haramun ce sannan a bisa ga abin da ilimi ya tabbatar ijma'in malamai ana nufin mafi yawancin malamai ba wai ana nufin ɗaya a cikin ɗari ba ko biyu a cikin ɗari ba an gane ko shehu ya ce wani anibin na anil inkari abinda muke nufi da hani gabarin yin inkari akan bid'a ya ce karar harami hana bid'ar da sunan haramun ce an gane ko inkari irin na taharimi ya ce walau an kartahu inkarar nufi da za ka yi inkari amma inkarin nasiha to kaga an gudu ba a tsira ba inkarin haramun da inkarin nasiha kaga salo ne hanya ce usulubi ne ko kuma Allah ya yi mutane daban-daban akwai mutumin da shi faɗansa shi ba wai faɗa ba ma ko magana kuke faɗa-faɗa yake yi shi wannan ɗabi'a ce to yanzu wannan in zai maka faɗa ya kake tsammanin kuma zai ma shi daman faɗansa ma faɗa ne eh, hirarsa ma faɗa ce to faɗansa kuma ya zai zamo ya fi muni to amma akwai mutumin da shi Allah ya yi masa ɗabi wanda su suka fi yawa yana iya bambance hira yana iya bambance raha yana iya bambance faɗa an gane ko to kaga wannan shine in yana maka nasiha da sauki sauki zaka gane in ya canja ya koma faɗa faɗa zaka gane amma shi wancan ba za ka iya ganewa ba to da wanda ya maka faɗa a faɗa da wanda ya maka faɗa a nasihance duk me suke so su ma faɗa nasiha gyara sai dai kila wancan ya biyo ta hanya mai zafi wancan kuma ya biyo ta hanyar ruwan sanyi to shine kawai abin da shehu yake so ya ce ana akwai inkarar harami akwai inkarar nusuhi wannan bambanci ne istilahi kawai magana ce ta bambanta amma abin ɗaya ne an gane ko mutum ne ka zo ka tare yana ba daidai ka habawa ne ina ma dai ka daina ai ba girman ka bane wani kuma yana zo kai zalla ka shi <laughs> duk abin da suka yi ɗaya suka yi fa kawai salo ne ya bambanta to wannan shine abin da shehu yake nufi ana yace abin da nake nufi kamar cewa shehu yana so ya ce mana ne akwai bid'ar da in za mu hana ta kan mu kausafa abu a sannu akwai bid'ar kuma da in za a hana ta to a kausafa ina fata an gani to amma anan ba wai ta yake yi wata bid'ar a bata wata bid'ar ka ai ba dan kada wani ya fahimci haka sai ce walau an karta inkarar nufi wal irshadi fa zalika nusmun wa ihsanun inda zaka yi masa inkari inkari na nasiha da nusarwa to wannan nasiha ce kuma kyautayi ne babu laifi shehu yace wa nassu jawabi izzuddin ibn abdussalam an aqsamil bid'i nassin maganar izzuddin dan abdussalam dangane da kashe-kashen bid'a shine yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wal bid'u adrubun bid'o'i kashe-kashe ne da su ahaduha na farko ma dallati shari'atu ala annahu mandubun abinda shari'a ta nuna cewa abu ne abin so aw wajibun ko tilas walam yu'mal fil asr al awwali amma ba ai aiki da shi ba a zamanin farko to wani abu ne shari'a za ta ce mai kyau ne amma kuma sahabbai ba su yi shi ba wani abu ne shari'a za ta ce yin sa wajibi ne kuma a ce sahabbai ba su yi shi ba wannan asali ma babu shi irin wannan abu ma babu shi sai ce fa hadhihi bid'atun hasana wannan shi ake kira da bid'a mai kyau bid'a mai kyau to wannan ma asali la wujuda lahu asani abu na biyu ma dallati shari'atu ala tahrimi abinda shari'a ta nuna haramun ne au karahati ko kuma abin ki ne kin sa bai kai na haramci ba ma a kaunihi lam yu'mal fil asr al awwali kuma ba a yi shi ba a zamanin farko fa hadhihi bid'atun qabiha wannan bid'a ce mummuna to menene shi tabbas zai iya yiwa akwai laifuffuka in a bangaren laifuffuka ne akwai wanda a zamanin annabi ba a yi su ba kuma mu za ya tabbatar da ba za a yi su ba sai nan gaba saboda tsarkin wancan zamanin Allah bai kaddara musu su yi su ba kamar fitar tsiraici na mata kamar zalunci na masu aikin damara kamar zalunci na shugabanni wanda manzo Allah ya ce simfani min halin nari lam arahuma qattu nau'i bi yan wuta ne amma bazan gansu ba ba za a yi su a zamani na ba to ne manzo Allah yake nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ka ka'asmatil buqtil ma'ila mata waɗanda za su zo kasiyatun ariyat ga su da tufafi amma tsarara suke ma'ana tufafin bai hana a ga tsaraicin su ba ma'ilatun mumilat ma'ilatun suna rangwada mumilatun suna jawo hankulan maza ka ka'asmatil buqtil ma'ila kansu sun tara wani abu tum kamar tozan raƙumi ƙosashe sai manzo Allah ce la yadkhuluna aljannata wa la yajiduna rihaha irin waɗannan ba za su shiga aljanna ba ko ƙarshen ta ba za su ji ba to sai na biyu sai yace qaumun ma'ahum siyatun ka aznabil bakr yadribuna biha an-nas za a yi waɗansu mutane suna rike da murtuka murtukan bulalu kamar jelar shanu saboda kauri suna dukan mutane ba ji ba gani to anan malamai sun yi fasara biyu wasu suka ce masu aikin ɗamara tun daga kan dogaran sarakuna suna rike bulalu haka kawai baka ji ba ku gani ba su zo su tsula ma don su wuce kaga wannan zalunci ne dan ka zama jami'in tsaro ko wani abu ba dama aka baka naka cuci sauran mutane ba wasu malaman suka fassara suka ce a'a ba duka hissi ake nufi ba ba dukan da ido yake gani ba dukan da jiki ke ji ido baya gani shine zaluncin shugabanni a cire tallafin kaza kowa ya ji a jikinsa yanzu ba wani wanda ya duka ya dai ba a duka ya dai wani ya ka karfin hali shi ba za ka duka dai wanda ba hawaye suka ce to wannan zaluncin ake nufi to kaga waɗannan laifuffuka guda biyu da annabi ya faɗa ba a yi su a zamaninsa ba to irin wannan in suka faru a yanzu ko shakka babu laifuffuka ne kuma ababen a yi inkari ne sannan kuma a wani ƙaulin na luga za ka iya kiransa da suna bida'a bida'a domin abin da ake nufi da bid'a babu su a zamanin annabi a aikace amma kuma annabi ya yi ishara zuwa gare su a magance to tun da annabi ya faɗe su nan ma ba zai zama bid'a da yaren shari'a ba istilahi ba sai dai zama bid'a da ma'anar me lugha ma'ana sabon abu kishiyar tsoho amma ba wai abin da babu shi ba tun da annabi ya faɗe shi akwai shi sai dai lokacin faruwarsa ne bai ba yanzu kaga misali yaron da ba a haife shi ba yana cikin uwarsa amma gab da ta haife shi yanzu akwai shi ko babu shi wanda yake akwai shi yana da hujja wanda yake babu shi yana da hujja wanda yake babu shi ma'ana a zahiri wanda yake akwai shi yana nufin akwai shi a ciki to kaga maganar da annabi ya faɗa akwai ta amma sai dai lokacin faruwar ta ne bai ba yanzu kamar hukuncin jizya ɗauke jizya jizya shine harajin da gwamnatin musulunci take dora wanda ba musulmi ba in suna so su zauna da ita yanzu musulunci ya ba mu dama idan muna da daula muna da gwamnati ta tsantsar musulmi da musulunci sai wanda ba musulmi ba yake so ya zauna ya ci arziki a kusa da mu an yadda ya zauna amma da ka'idoji da sharuɗa to daga cikin ka'idojin akwai haraji jizya zai rinka bayarwa hatta yi uɗul jizya ta an yadin wahum Sabiru. to wannan jizyar shari'a annabi ce hayyabar duniya amma kuma za ta daina aiki to daina aikin nata shi ma shari'ar annabi ne to amma ba zai faru ba sai annabi isa ya bayyana to idan isa ya bayyana shi ya kawo hukuncin ko akwai shi akwai shi lokacinsa ne bai ba da haka kaga zuwan annabi isa ba annabi zai zo ba da a ce wannan hukuncin mun ce isa ne zai zo da shi to an samu matsala yanzu isa ya zo a matsayin annabi kenan ya zo da sabuwar shari'a shi yasa malamai suke cewa isa zai zo shi zai janye hukuncin jizya yanzu duk kafirin da zai zauna a ƙarƙashin daular musulunci kawai zaɓi ɗaya yake da shi ko ya musulunta ko a yaƙe shi yanzu ba magana jizya amma wannan hukuncin na ɗauke jizya ba zai fara ba sai annabi isa ya bayyana to amma ba isan ne ya zo da shi ba daman akwai shi dan annabi ya faɗe shi dan in ka ce annabi isa ne ya zo da shi to yanzu an samu annabi bayan annabi wanda ya zo da wata sabuwar shari'a wannan kuma barna ce babu shi a musulunci domin maza Allah ce la ya ba'adi. babu annabi bayana Isa da zai dawo ba a matsayin annabi zai zo ba zai zo ne a matsayin mabiyi shi ma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai aiki da shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to dai wannan shine misalai da Izzuddin ibn Abdussalam yake kawa na uku wanda akan sa zamu tsaya yace as-salis misali na uku da Izzuddin ibn Abdussalam ya daɗa bayani a kai dangane da kashe-kashen bida'a sai ce ma dallati shari'atu ala ibahati abinda shari'a ta yi nuni zuwa ga halaccinsa ma'a kaunihi lam yi umal fil asaril awwali tare da kasantuwar ba a taɓa yin sa ba a zamanin farko zamanin farko ana nufin lokacin annabi da sahabbai sai ce fa hadhihi min al bid'atil mubaha wannan yana daga cikin bid'o'i amma halattattu to shi ma bid'a da yaren luga ba da yaren shari'a ba ba wani abu da Allah ya halatta wanda a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tabbatu ba ta fuskar hukunci ko da ba ta fuskar aiwatarwa ba yanzu kaga misali kayan sawa nau'ukan ababen ci wanda zamani ya zo da su ababen hawa gine-gine duk tun annabi yana dare an san da waɗannan domin ko da babu abin amma akwai wani wakilinsa a wancan lokacin akwai wakilinsa a wancan lokacin yanzu misali mu ɗauka hanyar sanin lokuta a zamanin sabai akwai hanyar da ake bi a gane lokaci kaza lokaci kaza lokaci kaza tare da cewa a lokacin babu agogo to da zamani ya zamani kuma sai aka zo aka yi agogo yanzu ba za ka ce agogo bid'a ba ne a ci gaba ne extension ne na waɗancan abubuwan da aka yi zamanin annabi da sahabbai akwai dutsen niƙa akwai turmin daka akwai kaza yanzu kuma zamani ya zo mana da blender ya zo da greta ya zo da injin nika kaga ba za ka ce babu ba a zamanin annabi sai dai extension ci gaba ne aka samu zamanin annabi akwai kaya na alfarma irin na wancan lokacin ana ɗinke-ɗinke ana sa kaya na isa da kaza da kaza yanzu zamani ya zo aka sake faɗaɗawa ci gaba ne ya zo da extension ba wai babu bane ba daka in ka ce babu sai dai da ma'anar luga ba da ma'anar shari'a ba kamar yadda abdullahi dan abbas lokacin da ya zo fassara wal khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu Allah yake ga raquma nan ga jakuna nan ga dawakai nan ku hau kulliya kwalliya kuma za mu halicci abin da ba ku sani ba sai ibn abbas ce to lallai nan gaba Allah zai kawo wa mutanen zamanin gaba wasu nau'uka na ababen hawan da mu ba mu san su ba kaga yanzu ba kowa ke hawa doki ba in ma ana hawa doki ba a ɗauke shi wani abin isa ba akwai abubuwan da sun kere shi da ku shine first class na ababen hawa na isa amma yanzu ga motoci nan iri-iri ga jiragen sama nan iri-iri an wuce maganar doki to wannan shine intaha maganar izuddin ibn abdulsalam ta cike yana.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 ko sauran masallatai a madina to ya halatta ba sai a madina ba ba sai masallacin harami ba ko ma ina ne in dai ka shiga masallaci to sallar eh, tahiyatul masjidi ta hauka ko a wani lokaci ne imamu shafi'i ya ce waɗannan salloli sunan su zawatul asbabi da sababinsu ya faru to lokacin yin ya yi hanin yin sallolin nafila bai shafi irin waɗannan sallolin ba an gane ko domin manzo a hadisin Abu Qatada cikin Sahih Bukhari da Muslim ya ce idan ɗayanku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi sallah raka'a biyu to da haka wannan kuma ya shafi kowane masallaci ba sai na harami ba ba sai na Madina ba ko ma wanne ne kuma a kowane lokaci ne ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce malam ni ne tafiya ta kama ni daga kano zuwa lagos sai ya ce motar da zamu hau tana tashi ne daga an idar da sallar magriba kuma malam motar ba za ta tsaya ba har sai gari ya waye to malam sallar isha ta zan iya yin ta a zaune a motar ta da magariba ta yi hadawa za ka yi lokacin da za ka yi magariba sai ka hada da ishaka in kai shi kenan an wuce wajen yanzu kai matsalarka ba ta sallar isha ba ce matsalarka ta sallar asuba ce tunda ita sai gari ya waye ake tsayawa to ita sallar asuba ita ce za ka yi ta a lokacinta yadda ka samu hali a motar in za ka iya alwala ka yi alwala ba dole sai ka kalli gaba sai ka kabbara kai sallar ka haka in babu damar alwala akwai abin taimama kusa da kai ka yi taimama duk yadda motar take ka yi sallar ka haka kada lokaci ya fita baka yi sallah ba amma sallar magriba da ta yi ga matafiyi ai zai iya jawo isha ya haɗa su a zahar da yi ga matafiyi ai zai iya jawo la'asar ya haɗa su an maka izini kai wannan tambayar ta gaba kuma yace malam menene hukuncin farin ruwa da yake fitowa daga gaban mace ko namiji na larurar sanyi shin malam yaya hukuncinsa a shari'a na gode hukuncinsa a shari'a ba najasa ba ne ko da abu ne mai najasa idan ya zama na larura to an ɗauke hukuncin najasar tasa yanzu mutumin da yake yoyon fitsari kullum a cikin zuba fitsari yake to shi fitsarinsa yanzu ba najasa ba ne a wajensa da fitsarin zai yi sallah an gane ko Haka nan mutumin da yake yoyon ba haya baya zaman masa kullun zuba yake to a shari'ar musulunci an ɗauke masa hukuncin najasar ba haya sai dai kawai in zai yi sallah ya tare shi ya yi a haka in mata kai ba zai taru ba yana zuba to ya yi sallah a haka nana ummu salama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance jinin cuta yana zuban mata har ba ta iya tare shi da wani abu ya wuce a tare shi to da ka in za ta yi sallah kawai sai ta buɗe ƙafarta guda biyu sai a sa tasa jinin yana zuba take sallata ya zama na larura an gane ko wannan shine karshen tambayoyi mu sai neman addu'o'i takarda ta farko aka ce assalamu alaikum akwai alhaji ammaru sharu kabiru Allah ya masa rasuwa yau an yi jana'idarsa yau karfe biyu ana roƙon yan uwa yi mishi addu'a to Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljannar firdausi ce makoma mu baki daya Allah ya albarkaci abin da ya bari kuma Allah ya bawa zuri'arsa hakurin rashin sa da dukkan sauran al'umma musulmi mu kuma in mu ta zo Allah ya ba mu cika da imani takarda ta gaba assalamu alaikum malam Allah ya kara sutura imani da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amin yace dan Allah malam da yan uwa a taya mu da addu'a akwai haƙƙin mu na kuɗi a hannun wani bawan Allah Allah ya dawo mana da haƙƙinmu Allah ya karɓa muku haƙƙinku Allah ya tausaso zuciyarsa ya sa ya biya ku haƙƙinku in kuma bai da abin biyan ne to Allah ya hore masa kuma ya bashi ikon biya da dukkan wanda yake cikin irin wannan makamancin hali na al'ummar musulmi Allah madaukakin sarki ya ba su mafita ta alkhairi kuncin rayuwa da ake fama da shi Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka sauƙaƙa mana kamar yadda 'yan kasuwa suke ba mu labari farashi yana yin tashin gwauran zabi to magana ɗaya ce shugabanni suna da hannu cikin wannan mu ma kuma muna da hannu cikinsa za ni ce ta tadda mu je mu ƙwarya sama ce take dukan ta ƙasa talakan da yake da damar da zai taimaki ɗan uwansa talaka shi ma Allah Allah yake ya samu damar da zai cutar da shi kuma yanzu duk wannan share fagen da ake yi fa abin da zai baka mamaki wai taron azumi ne sukari ya yi tashin goron zabi shinkafa ta yi tashin goron zabi taliya ta yi tashin goron zabi magin nan ne ma yake yi tsada ko ma ya yi duk kuma wai dan azumi ne fa ɗayan biyu ne ba wai kayan ne ƙila babu ba ko aka rasa ba siya ake ana ɓoyewa dan lokacin ya zo an san dole buƙatar mutane za ta ƙaru to sai a ƙara musu kuɗi sai a sayar musu kuma me yin wannan in an yi magana ya ce shugabanni azzalumai shi kuma ba san wani suna za mu gaya masa ba me yin wannan kuma an ce Allah ya samu ga annabi ya ce amin a a matakin farko to gaskiya ba ma yi wa kanmu adalci ya ishe mu abin kunya ko ba komai abin kunya a cewa kiristoci lokacin ibadojinsu kaya suna sauki amma mu kuma lokacin namu ibadojin kuma mu muke sayarwa amma kuma kayan suna ne tsada kuma mu muke tsadada su to gaskiya dai ya kamata mu yi wa kanmu da kanmu siyaman laili da nasiha wani lokaci wasu su shine ai kaya sun yi tsada a kasuwa da haka shi ma idan zai siyo sai ya ƙara kuɗi yanzu eh ai kasuwanci haka yake musulunci bai ce ba ka siyo wannan abin naira goma ka zo ka siyar naira biyar ba a ce haka ba ka siyo goma to sai ka tsora ribar da take ta hankali irin ta naira goma irin ta kayan da aka siya naira goma amma tunanin yanzu in ka siyar da na goma in ka je sai ka siyo ashirin wanda wani abu ne daban in ka siyo na ashirin sai ka sa masa shi ma riba irin ta ne ta ashirin amma ba ka siyar da na goma ba ba ka siyo na ashirin ba kuma ka ɗauki riban na ashirin ka ɗora wa na goma to daga jikin mutane za ka fitar da jarinka? haka zai yi ba ai ba adalci ba ne ko da a ce wannan abin da kake yi ba haramun ba ne ƙarara da nassi amma kana yi wa kanka ba karama asara ba manzo Allah ya yi addu'a ga ɗan kasuwa mai sauƙaƙawa kuma ya yi addu'a mummuna na duk wanda ya samu dama a kan al'ummarsa kowace iri ce sai ya matsa musu ya ce Allah shi ma ka matsa masa haka ya ce Allahumma man waliya shay'an min amri ummati fa alaihim fa alaihim Allah duk wanda ya samu wata dama akan al'umma ta sai amfani da damar ne ya matsa musu to Allah ka matsa maka dama ce ta mulki dama ce ta kuɗi dama ce ta kasuwanci dama ce ta wani ofishi ka samu dama akan al'umma sai ka takura ta to manzo Allah yake kai ma Allah ya takura ma to shi kuma Allah hanyoyin da zai biya takura ma suna da yawa zaka iya tara kuɗin da yawa sai jefe ka da ciwon kanka kana ji kana gani ciwon ba zai kuɗin haka zaka rinka ga suna fita kamar kamar wutar daji suna ci kuma babu lafiya sai Allah ya baka kuɗin sai jefe ka da wata musiba ka gama camamar ka tara kuɗin ka zalunci mutane sai kwastan su ma su tare kayanka kuma sai ka zo kana ta aimaka addu'a kwastan su sakan kai lokacin da ka rike mutane waye sai ka sake su an yi an yi ka sake su ka sake su kai ma ta ya kwastan za su sake ku ba za su sake ka ba ko kuma ka gama tara kuɗin sai a ɗauke ƙanin babanka a ce sai ka kai miliyan ɗari amma baka taɓa Allah ba sai baka ka zauna lafiya ya baka riba kaɗan mai albarka ya ɗauke maka matsala to me ake nema da kuɗin sama da wannan zaman lafiya ko nawa kake da su in baka da zaman lafiya me amfanin su amma ko me ka rasa a duniya in zaka zauna lafiya rayuwar kenan sama da yawan mu ba mu ganewa hankalin mu duk ya tafi tsoron talauci kamar ni masu hikima suka ce da muna tsoron Allah ɗaya bisa goma yadda muke tsoron talauci wallahi da duwaliyai ne mu da ɓarawon gwamnati da mugun ɗan kasuwa da macucin mai sana'a hannu da kowa duk burin dai a tara kuɗi kowa me yake tsoro talauci talauci kuma duk abin da za ka yi duk da da za ka yi in Allah ya rubuta ka cikin talaka wallahi talaka za ka mutu ka mutu talaka da imani da mutunci ya fi ka mutu ka bar fan taɓa sama na kuɗi babu imani kabari za ka je ka shiga kaddara ka tara kuɗin da suka cika duniya in za a sa ka a kabari titi ba za a sa ka da shi ba ko guzawa ba sa sa mutum da kuɗi ballantana musulmi tsoraka haka za a je a saka ka ba abin da zai gyara maka wannan makwancin naka sai kyawun ayyukanka sai bin abin da Allah ya ce gwargwadon iko da bin abin da annabi ya ce da tausaya wa bayan Allah Shi ne zai baka damar ka je ka zauna a wannan ramin ka huta ka zauna lafiya da haka da Allah mu yi wa kanmu da kanmu gata mu yi wa kanmu da kanmu kiyamun laili wanda dai ya kyautata kansa yawa wanda yake kyautatawa ma dai kansa yawa man amila salihan nafsi wa man asa'a fa alaiha in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'atum falaha duk yadda zaka zalunci mutane ka cuce su in Allah bai kwanan su ya kare ba zaka kashe su ba zaka gama zaluncin ka ka dau zunubanka su kuma su rayuwar da Allah ya kaddara musu rayuwa kuma kai ɗin duk abin da za ka yi na ba ka isa ka yi wa kanka abin da Allah bai maka ba tun kan Allah ya halice ka ya gama rubuta adadin abin da za ka samu a duniya kuma ya baka hanya biyu ga hanya ta halal ga hanya ta haram ya rage wacce za ka bi da wanda ya biyo ƙofar ruwa ya zo asibitin ƙashi da wanda ya biyo ta goron dutse ya zo asibitin ƙashi duk ina suka zo asibitin kashi da wanda ya biyo hanya daidai da wanda ya yi wanwe duk dai sun zo asibitin kashi amma sai dai wancan bai zo da lafiya ba wancan kuma ya zo kalam ila wancan da ya yi ratse a wannan ratsen ya gamu da yan karota sun karɓa abin da za su karɓa ila ya gamu da wani ɗan sanda ya kai mai duka da kulki da ƙyar wacce ya sha kaga dai an ji da wahala amma to idan da za mu gane arziki zilamarsa ba ita take ba da shi ba ya ki halal ya ki haram ɗinsa ba ita take ba da shi ba duk wani ɗan adam da ka sani a duniya wallahi an riga an rubuta me zai samu tun ba a haife shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل عليه ملك فينفق فيه الروح ويأمره بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد sai manzo Allah ya rantsa yace fa wallahi allazi la ilaha ghayruhu yace duk ɗaya kowa daga cikin ku sai da aka tara halittarsa a mahaifiyar mahaifiyarsa kwana arba'in ya yana ɗugon jini gudan jini ya canja ya koma tsoka ya canja ya koma ƙashi sannan Allah ya gama halittarsa sannan ya turo mala'ika ba a haife shi ba sai da aka rubuta masa abu hudu na farko ma shine arzikin da zaka samu sai da mala'ika ya rubuta ma kai ne wani dan wani jikan wani Allah ya rubuta ma zaka samu kaza kuma wallahi baka isa ka rage sisi ba baka isa ka kara sisi ba a abinda aka rubuta ma din nan cif shi zaka samu kuma kai ne wani dan wani za yi aiki kaza kai ne dan wani jikan wani in ka gama rayuwar ka ga inda zaka tafi wuta ko aljanna kuma ga ranar da zaka bar duniya ga ranar da zaka shigo kowa an rubuta masa wannan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku sani mala'ika jibril ya gaya mun ba wata rai da za ta mutu sai ta ci duk arzikin da aka diban mata kuma sai ta cika kwanakin da aka diban mata da haka ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema ku bi ka'idojin da Allah ya shimfiɗa muku na neman halal ku sani haram ba da baba kere da tuwa-tuwa ba sa sa ka samu abin da ba rabanka ba